sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga na birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Hadiza kyari ce tare da Maryam Dauda ka sauran abokan aiki. Muka sake dawa shirin na hantsi a yau ranar Juma'a goma sha uku ga watan Janairu na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji inda iyayen sauran 'yan matan kwalejin gwamnati da ke birnin Yawuri na jihar Kebbi goma sha ɗaya da mahara suka yi garkuwa da su bayan sun sace su a makarantar su suna ci gaba da neman taimakon al'umma a ciki da wajen Najeriya don ceto 'ya'yansu. Sannan za ku ce da al'ummar Najeriya musamman matasa suka fara wa kan sana'o'i da rufawa kansu asiri ba tare da jiran aikin gwamnati ba. Kamar kowace ranar Juma'a za a ji shirin yanayi da muhalli na Aisha Ma'azu. Amma kafin nan ga Maryam da halin da duniya ke ciki. Wani babban jakadan Amurka ya bayyana damuwa sosai game da ayyukan sojojin hayar Rasha na Wagner da kuma yunkurinsu na ɗaukar sojoji a ƙasar Serbia da sauran sassan duniya. Mai ba da shawara na musamman a ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Derek shalai ya ce ya bayyana wannan damuwar a yayin tattaunawar da ya yi da shugaban sariya alexander vucic a birnin belgrade mun ga cewa dakarun wagner na neman daukar sojoji daga sabiya da sauran wurare wannan wani abu ne da ba za mu amince da shi ba abin da vucic ya faɗawa manema labarai kenan bayan taron ya ƙara da cewa ban sani ba ko akwai damuwa game da batun asabiya mun bayyana damuwar mu kuma muna fatan yin aiki tare da gwamnati a nan belgrade da sauran wuraren da dakarun wagner ke aiki don kawo ƙarshen ayyukansu babban lauyan amurka merrick garland ya nada wani lauya na musamman da zai binciki yadda aka gano wasu takardun bayanan sirrin gwamnati a wani tsohon ofishin shugaban ƙasar amurka joe biden da ke washington da kuma a gidansa da ke wilmington a jihar delaware garland babban lauyan na amurka ya zaɓi Robert Hoare tsohon mai gabatar da ƙara na gwamnatin tarayya a jihar Maryland don gudanar da binciken. Haka kuma Hoare ya yi aiki a matsayin babban jami'in ma'aikatar shari'a a lokacin gwamnatin tsohon shugaba Donald Trump. Matakin na galan na zuwa ne bayan naɗin lauya na musamman Jack Smith don ya gudanar da makamancin wannan binciken a kan Trump. tsawon watanni tsohon shugaba trump ya so ya ƙi mika muhimman takardu na sirri ga hukumar adana takardu da bayanan tarihi ta ƙasa kamar yadda doka amurka ta tanada a lokacin da ya sauka daga kan mulki shekaru biyu da suka wuce amma ya kwashe takardan zuwa mar-a-lago wato inda yake zama a jihar florida kafofin yada labaran ƙasar iran sun wallafa wani bidiyo a jiya alhamis wanda suka ce ya nuna alireza akbari dan birtaniya amma dan asalin ƙasar iran wanda ke fuskantar hukuncin kisa bisa laifin leƙen asiri da taka rawa a kisan gillar da aka yi wa wani ƙwararre a fannin kimiyyar nukiliyar iran a shekarar 2020 an nuna bidiyon ne kwana guda bayan da kafafen yada labaran kasar suka ce an zartar da hukuncin kisa a kan akbari wanda a baya ya rike mukamin mataimakin ministan tsaron iran bisa zarginsa da yi wa Birtaniya leƙen asiri. Birtaniyar dai ta buƙaci a sake shi. Iran ba ta faɗi lokacin da za a zartar da hukuncin akan Akbari ba. Wata kafar yada labarai ta yanar gizo ta ce an kashe Akbari a jiya Alhamis, amma babu tabbacin hakan a hukumace. Wata majiya kuma ta shaidawa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa an kai shi wani keɓaɓɓen wuri da ake ajiye waɗanda ake shirin zartar da hukuncin kisa a kansu a cikin bidiyon na akbari da kafafen yada labaran gwamnati suka yada bai amince da cewa yana da hannu a kisan kwararren a fannin kimiyya ba wato mohsen fakrizadeh wanda aka kashe a wani hari a shekarar 2020 a wajen birnin Tehran. Amma ya ce wani jami'in leƙen asirin Birtaniya ya nemi bayani game da shi. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Abin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Iyayen sauran 'yan mata goma sha ɗaya da har yanzu suke hana mahara bayan sama da watanni goma sha takwas da yin garkuwa da su a kwalejin gwamnatin da ke birnin Yawuri na jihar Kebbi. suna ci gaba da neman taimako da gudumawar al'umma ciki da wajen najeriya don ceto 'ya'yansu wakiliyar muryar amurka halima abdulrauf na dauke da karin bayani muna neman taimako gare ku jama'a duka duniya ku taimaka mana saboda yanzu shekara ɗaya da wata takwas kenan da aka ɗauki yaran jama'a don allah ku taimaka mana malama munira bala kenan ɗaya daga cikin iyayen matan wuri sha ɗaya da suka rage a hannun yan ta'addan tana neman al'umma su taimaka musu iyayen da suka hada da mata da maza su ashirin da biyu ne suka yi wannan kiran a yayin sake jaddada yanayin kuncin da suke ciki ga al'umma a ciki da wajen najeriya Najeriya a game da 'ya'yansu sha ɗaya da suka rage a hannun 'yan ta'adda a cikin daji tun bayan sace su a ranar sha bakwai ga watan Yuni shekarar ɗaya daga kwalejin gwamnatin tarayya na birnin Yawuri da ke jihar Kebbi. Iyayen 'yan makarantar sha ɗaya da suka rage a daji na ganin cewa gwamnati daga matakin jiha zuwa tarayya sun ki sauraron kukansu a game da matsalar da suke ciki inda a halin yanzu suka ƙudiri aniyar sayar da duk abubuwan da suka mallaka domin tara kuɗin fansa na naira miliyan ɗari da 'yan ta'adda suka nema domin sako yara. yaransu. Malam Salim Kawoje shine shugaban kungiyar iyayen 22 da suke neman taimakon inda ya bayyana cewa sama da shekara ɗaya da wata takwas bisa ga damuwan da ke gare mu bakin ciki kunci masifan da ainihin mu waye muke ciki muna neman jama'a su taimaka muna su agaza muna bisa ga wannan damuwan namu ba mu da kowa in ba Allah ba saboda an yaudare mu an ci amanan mu an ci amanan ƴaƴan mu ba mu san inda muke ba ba mu san inda za muna ba Ba mu da wata alaka da gwamnati ba mu mai wayan mu Ba mu da lafiya ciwon damuwa babu abin da bamu da shi mun yi deciding a matsayin uwaye 22 mazan mu da matan mu domin mu sayar da duk abin da Allah ya hore muna mai gida mai mota mai hili mai duk abin da Allah ya hore mishi na kaddara mu sayar domin mu ceci mu daga cikin wannan kangi na bala'i na masifa da ake ciki a wani bangare kuwa kwararriya a fannin ilimi kuma yar Najeriya mazauniyar kasar Amurka malama Hauwa Mustafa Babura cewa ta yi wallahi abin nan ya kai gaci duk inda ake tunaninsa ya wuce nan mu dai muna roƙon gwamnatin Najeriya dan Allah dan annabi su yi tunani ko ma wane ne wanda yake a kan inda ya kai a ce zai iya taimakawa a taimaka a dawo da 'ya'yan nan na makarantar kwaleji ta federal da aka dauka a birnin yawuri a kebbi su goma sha daya ni ma da ba a najeriya nake ba har waya nake da yaran nan ina kwantar musu da hankali na ji muryarsu kuma a shafi na na sada zumunta duk mai so zai iya zuwa ya ji ni kaina daga ƙasar waje akwai waya da aka bani nake magana da yaran nan bare kuma wato wato gwamnatinmu ta najeriya a ce yanzu an bar iyayen yara da wannan gwagwarmaya a hannun federal government akan amana aka ɗauki yaran nan to ko da ba a makaranta aka ɗauke su ba haƙƙin gwamnatin ƙasa ne ya zama zamana cewa aƙalla da safety na ɗan adam tana lura da shi yara kusan shekara biyu a daji yan matan kwalejin yawurin sha ɗaya da suka rage a cikin daji ɗin sun shafe kusan watanni sha takwas tare da 'yan ta'addan inda halin yanzu rahotanni suka yi nuni da cewa an aurar da uku zuwa biyar daga cikinsu har suna da 'ya'ya duk ƙoƙarin ji ta bakin gwamnati daga matakin jiha zuwa tarayya ya ci tura a yayin hada wannan rahoton lima abdulra'uf murya amurka daga abuja najeriya a da halima abdulra'uf yanzu kuma ga maryam ɗauke da sauran labaran duniya. Prime Minister Japan Fumio Kishida na neman kasar kanada ta taimaka wajen yaya kasarsa daga amfani da man fossil daga wurare kamar Rasha. A jiya Alhamis ne dai Kishida ya kai ziyara birnin Ottawa a karan farko a matsayinsa na shugaban gwamnatin Japan a zaman wani bangare na rangadin wani rukunin kasashe bakwai da yake yi. Kasar Japan ce ke rike da shugabancin kungiyar G7 a wannan shekarar. kuma tana shirin karbar bakuncin taraka da shugabannin wasu kasashe masu karfin tattalin arziki a duniya kasashen sun hada da birtaniya kanada faransa jamus italiya japan amurka da kuma tarayyar turai japan ɗin na shirin yin amfani da matsayinta na jagorancin kungiyar kasashen wajen haɗa kan sauran ƙasashe kan harkokin tattalin arziki da kuma ladabtar da rasha saboda mamayar ukraine a daren ranar laraba ne da yake shida ya isa birnin ottawa daga birnin london gwamnatin taliban da ke mulki a afghanistan ta faɗi cewa ta yiwu ta sassauta dokar hana mata samun ilimi tana mai cewa ana kan aiki don warware wannan matakin na wani ɗan lokaci wannan sanarwar ta zo ne a matsayin mai da martani a kan kiran da kungiyar kawancen kasashen musulmi ta yi na taliban ɗin ta janye doka haramta ilimin 'ya'ya mata da kuma hana mata masu aikin agaji aiki a afghanistan Ƙungiyar haɗin kanta musulunci mai mambobi 57 da ake kira oic a takaice wadda ke da mazauni a ƙasar saudiya ta kira wani taro na musamman na kwamitin zartarwarta a ranar laraba don tattaunawa a kan matakan da taliban ke ɗauka akan mata sanarwar bayan taron na oic ta bayyana haramcin a matsayin sabawa shari'ar musulunci inda ta buƙaci ƙungiyar taliban ta sake duba matakin da ta ɗauka na hana mata ilimi da yin aiki. Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Najeriya musamman matasa sun fara samowa kan sana'o'i ba tare da jiran aikin gwamnati ba da rufawa kansu asiri. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani. Najeriya kamar sauran ƙasashen duniya tana fuskantar ƙalubalen rashin ayyukan yi wa matasa waɗanda su ne kusan kashi saba'in na al'ummar ƙasar. A rahoton da hukumar ƙididdiga ta ƙasa ta fitar a baya-bayan nan daga cikin fiye da mutane miliyan 200 da ke Najeriya, fiye da mutane miliyan 66 ne ba su da takamaiman aikin yi. Kan haka ne al'ummar ƙasar suka fara samar wa kansu sana'o'i don wa kansu asiri ba tare da jiran aikin gwamnati ba. Sabo Isa wani matashi ne da ke harkar sai da 'ya'yan kaji ya ce ya fara sana'ar ne ba tare da kuɗi masu yawa ba. Sana'ata shine harkan kiwo kaji da sauran dabbobin ma. To ya aka fara wannan kiwo? Ni dai na fara kaɗan kaɗan. Na gode Allah shi akwai ofis na business development so shi shugaban ofis ɗin director ɗin shi ya kira ni sai yake nuna min ga yadda zan yi so ikon allah muna tafiya tare da shi dai sai wani kamfani daga ibadan suka kawo mashi maganan cewar to suna so ya dan infayin din mutane akan harkar kiwo kiwon kaji sai ya karbe su da ya karbe su sai ce to zama desk officer akan abun saboda ido na ya kara ganewa yadda zan yi da kuma zan iya koyar da wasu gaba masha Allah yanzu dai ya kai ga cewar ni ne nake dilin da kamfanin direct daga ibadan zuwa wannan wajen. Amma kamar za a ce ka fara da kuɗi mai yawa kenan kotu? Gaskiya lokacin da na shigo ofis nan ban fara da naira goma nawa ba. So sukan kawo mu. So bayan an kwana ɗaya biyu haka sai in tattara abin da ni na samu. su sai in basu so abin da ya zama na ofis kuma nawa sai in ɗan yi amfani da shi haka. su har ya kai ga na buɗe shago za su kawo kamar guda dubu uku ko dubu hudu ko dubu biyar sai a ce ma wannan friday din ta wuce ma sun kawo kamar guda dubu goma ne a yan kaji day all so a yanzu haka dai daga juma'a zuwa yau dai ina ganin yanzu ban da guda ban da guda ɗari biyu ma a ƙasa sun ƙare. hajiya maryam sani abubakar ta ce ta yi shekaru da dama tana jujjuyawa da sana'o'i daban-daban da har yanzu take samun rufin asiri da ne muka yi zama sai dai miji ya kawo ya baki in babu kuma ku dunkule to amma yanzu sun bar mu mu nema mu rufawa kanmu asiri da yaranmu don su samu karatu ya wace sana'a kike yi farko da kitso na fara to da girma ya kama ni ina dan taba dinki ina kitso na kitson nan kuma na yi auren yara na da shi na saya musu abubuwa lokacin ana zamanin murzani na saya musu kowane ne aurenta da murzaninta da gwal dinta to ya zama ga dan girma kama ni da ciwon ido to shine yanzu sai ina sai da kayan miya ina zuwa in saro gwanjo a kasuwa duk inda zan tafi zan tafi da shi a jaka su dan kunne to an koya mana yin dan kunnen nan muna yi an koya mana abubuwa da yawa dai wanda mun ga gajiyarsa kuma muna cin moriyarsa mazanmu kuma suna cikin jin daɗi domin me kafin miji ya kawo miki kin yi yana zuwa ya gaya za a yi sai tarar kin gama sai ya fiki farin ciki to kin ga inda muka ji daɗin sana'a kenan. Mm. To amma matasan yanzu suna ganin kaman wato irin waɗannan sana'o'i sai kana da wani jari mai girma ku a lokacin nan kuna da jari masu kauri ne kuka ci gaba da samun irin waɗannan sana'o'i? A'a dan abin da kake rena wannan in har kariri tashi miji zai kawo ya dan baka kai maneji domin ni da na fara jari na da na fara dubu biyar amma a yanzu alhamdulillahi ƙauye nake kai kaya in na je ƙauyen zan zo da kuɗi na sama da dubu talatin zan bar bashi a can to kin gani idan na ce duk zan tarin tattara sha ba ƙaramin kuɗi ba ne to don haka na ce ci gaba da yi maryam allah ya mana buɗe na alkhairi Shugaban kungiyar ci gaban kasuwanci da masana'antu na karamar hukumar jasta Arewa, Alhaji Bashir Abdullahi ya ce a yanzu dai sun mai da hankali ne ga horar da ɗalibai na sakandare kan ƙananan sana'o'i da za su girma da shi su dogara da kansu. Wannan tafiya da muke yi alhamdullahi akwai ci gaba ciki. Akwai yara da muka koyar da su don muna da makaranta guda takwas muna da ɗalibai da suka kai dubu ɗaya da ɗari takwas daga wannan makarantun. Kuma mukan koya musu yara ne wanda sukan fara sana'ar ma ba sai sun sa jarin kobo ba sukan ƙirƙira. ko su innovate abinda ake kira innovation ko creation suna iya kawowa su gwada su yi suna kuma cin nasara muna da yara da yawa wanda suke sana'a yanzu ba su je university ba sun bude business sun su suna yi kuma abun su yana tafiya da kyau kamar wa'anne irin sana'o'i kenan eh to misali yanzu akwai muna da yara da suka bude bakery wani yaron da ya bude bakery yana daukar nauyinsa da iyalansa kusan baban shi da mamansa suna aiki yana biredi da su cake babansa da maman shi suna aiki a karkashin sa ne yaron nan bai fi shekara ashirin ba ya gama secondary school shekara biyun nan da suka wuce ya yi abin tudun wada eh, gwamnan secondary school tudun wada wanda makarantar tana karkashin mu ne to ya yi wannan akwai yarinya joy amos ita ta koma hair dressing ne babanta ya daɗe da gina gida amma lokacin da ta fara yin abinta da ta zo ta shiga wannan sana'ar Allah ya taimake ta ta kammala yana nan da yawa dai ire-iren sun zan kira sunansa a nan sai daɗe muna yi a cikin yaran da muka koyar da su daga 2018 zuwa yau muna da yara da muka koyar da su sun fi ɗari hudu kuma allah ya taimake mu muna da wani organization german international corporation wato giz wanda aka santa wanda ita ce mu ta asasa mu muka hau kan waɗannan abubuwan muke wa yara. Kayan magana GIZ wanda take tallafa muku kuma ita kama za a ce kungiya ce mai zaman kanta. To amma idan muka dawo bangaren gwamnati, ita gwamnati akwai tsare-tsaren da ta sa ta yaya aka yi ba a taimaka muku ko kuma wannan tallafi da ake bayarwa na inganta masana'antu baya kaiwa kanku. Gwamnati dai ta nan jihar Plateau ne ba mu dai raina ba amma dai yanzu ta ɗauki policy na entrepreneurship policy ta sa a cikin ta na aikinta a kai na biyu muna da roƙon ta gwamnati a ce ta sa mana hannu tana taimakawa mu bdc nan business development committees na local government don taimakawa su ga cewa muna, wuce inda muke yanzu kamar yadda na ga ogun da niger suke yi ogun state sukan ware wani kudi duk wata sukan ba bdc a local government mu dai jos non local government ba mu iya gode wa local government din da yake ta ba mu office a secretariat dinta kuma gashi allah ya taimake mu muna kokari muna ga cewa yaran suna tashi sai dai su makarantun da muke cikin jos north din ba su cika sanyi ba ba su ba sa son si wannan program din misali idan ka dauki yaro wanda ya yake university in ka ce maka sana'ar dubu biyu ba zai iya maka ba sana'ar da zai sa jari na dubu biyu to yan secondary school din nan kuwa suna wannan yaran su suke da basira da sauransu ba sa ƙi ba sa da kyama ko lalacin da ba za su yi wannan sana'ar ba. Gwamnatoci a Najeriya sun samar da tsare-tsare don samar wa mata da matasa ayyukan yi don dogaro da kansu. Mai fashin baki kan lamura a Najeriya Muhammad Bashir Abdullahi ya shawarci gwamnatocin ne kansu rika sanya ido don tabbatar da waɗanda aka yi shirin domin su sun amfana. A Najeriya muna da matasa sama da mutum miliyan ɗari da wani abu. A takaice sai ga yawancinmu idan muka yi karatun muka gama babu wani aikin yi. Sai ga mutum ya tsallake ya tafi turai. Duk ba wani abu ne rashin abun yi ne da kuma tallafa musu da ya kamata a yi. inda ana tallafa mana to har ga Allah za mu zauna mu gina kasan kasar ma wallahi gunda aka ce kaje ba za ka ma awon zuwa ba akwai wayansu tsare-tsare da ita gwamnati ta sa musamman wa na tallafa ma matasa da marasa karfi kana ga kamar wayannan ba su tallafa ma 'yan Najeriya wajen farfado da tattalin arzikinsu ba? Eh to zan iya cewa sun tallafa ma wa'ensu kuma ba su tallafa ma ba su taimaki wa'ensu ba. Saboda ni kin gani ni kaina ina ɗaya daga cikin wanda suka dinga irin wa'annan program ɗin yawanci in ka je ka janci wani bai samu ba wance ba ta samu ba ya ah, to me damuwan damuwan sai ka ga ah, gwamnati ta ce ta sake wannan kuɗaɗe kuma kuɗaɗen nan bai zo ga mutanen da ya kamata su zo su samu wannan abun ba mutum yanzu idan kika ɗauki ƙaramin kuɗi kika bashi wallahi ya sana wallahi zai iya yi to amma ne ya zo ya yi wannan irin kamar su ngk ɗin nan duk an apply ɗinsu amma ba a samu ba to kullum kawai dai ka ana ce a'a sai lokaci kaza sai lokaci kaza har da karshe sai ga mutum ya gaji yawwa to dirin wannan abubuwan yana daɗa dunkushar da matasan Najeriya akan abubuwan da ya kamata a ce an samu an yi abu ko mutum ya dogara da kanshi ya kamata muna kira gwamnati su san cewa wayannan program da suka yi kaddamar da su ga 'yan Najeriya har ka Allah wayansu ba sa zuwa gurin da ya kamata su je sai mu rasa me damuwa kuma ko kanmu in ba mu zo cikin midiya mun faɗa mun gaya wa gwamnati ga halin da ake ciki ba ba za su sani ba miliyoyin matasa da suka rungumi irin waɗannan ƙananan sana'o'i sun yi hamdala da bayyana cewa ya fiye musu jiran aikin gwamnati da ba shi ko kuma masu ido da kwalli ke samu zainab babaji muryar amurka daga jos a Najeriya. a gaida zainab babaji Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso muku shirye-shiryen ne akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu kai ga shirin mu na gaba ku shakata da wannan waƙar. Sabira yau ga albishiri. ki goron ki ce mini ma fari Kayan farin ma har kwari. A yau zan yaban mai annuri. Lalle mai gyada zai barje ta to mu muna son bawanta tun da dai da tsohon filinta a can a gyara adalla yanzu kuma lokaci ne da aisha ma'azu za ta gabatar mana da shirinta na yanayi da muhalli Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. harkar noma yana da matukar mahimmanci a rayuwar dan adam domin shine tushen abinci wanda kowane dan adam yake bukata ya rayu sai dai sannan a hankali yadda yawan al'ummar duniya yake karuwa ya sanya nauyi mai yawa akan wannan harkar mai matukar mahimmanci wanda masana suke bayyana yadda noma yake bada gudummawa wajen gurbata muhalli to yaya wannan al'amarin yake tambayar kenan da na yi wa farfesa muhammad khalid othman malami a tsangayar ilimin kimiyyar noma ta jami'ar ahmadu bello da ke zaria wannan magana cewa da yake a gaskiya akwai yanayi ana gurbata da shi kuma yana kawo matsaloli da yawa ba kawai harkar noma ba harkoki da yawa musamman ma wajen dumama yanayin duniya ga baki daya wanda yake a yanzu haka wannan ya zama babban kalubale a duniya ga baki daya hanyoyin da ake samun waɗannan gurbatar yanayi da musamman ma na methane shine akwai harkar noma ta ita harkar noma akwai abubuwa da dama da suke kawo su na farko dai akwai yanda muke amfani da waɗannan taki musamman ma taki daban da ba na gargajiya ba takin turawa da ake gane inorganic fertilizer yawanci mutanen mu da dama sukan yi amfani da shi ba akan ka'ida ba domin manoman wasu ma ba wani horo suke samu ba na yadda za su yi amfani da shi sannan na biyu su kansu ru da kuma dabbobi sukan musamman ma wajen kashi da kuma wajen abbatuwa da sauransu haka dukkansu sukan fitar da wannan gas da yake yana ɗaya daga cikin babban gas ɗin da yake haɗu mamaye yanayi abin a kira carbon gas wanda duk ka wannan abu yana kawo dumama yanayi misali idan yanayi ya dumama za ga cewar wasu wajaje za su samun ruwa da yawa wasu wajaje kuma sun samun karancin ruwa oromo za ga sun kafe wani waje kuma ga sun ba su kafe ba sannan kuma sai mu kara lura da cewar shi noman nan ya kara bunƙasa saboda mu kai mutane da dama musamman ma a najeriya da za a ci da shi domin za ka iya tunawa lokacin da najeriya ta samu independent duka yawan mutane ba su fi mutum miliyan arba'in da kan kai ba amma yanzu muna magana miliyan mutane ɗari biyu kuma kowanne yana neman shi abinci to kaga dan ya zamanto har ba a tsaya aka diba ta yadda za a aiki da waɗannan dabarun noma masu kyau wanda suke zamanto sun hana dumama yanayi ba za ga akwai dumama yanayi To ita kuma Sadiya Tijjani wata wacce take karatun digirin digirgir a Amurka a jihar New Jersey ta yi bayani a game da haɗakar Najeriya da kamfanin Starlink. Ita wannan kamfani ta Starlink ta tura tauraron ɗan adam guda ɗaɗɗaya har wurin dubu uku zuwa duniyan wata amma kuma kusa kusa da duniyan mu. To wannan kusa kusa da ta yi ɗin zuwa duniyan mu ya sa abin yana da karfi kamar ke ce ki yi ihu haka kina kiran wani idan kina kusa da shi zai fi ji maimakon a ce kina nesa da mutumin to saboda wa'annan sauraron dan adam dubbai din suna kusa da mu shi yasa ita intanet din su take da karfi kuma banda haka su tauraron dan adam din nan a koda yaushe suna tafiya ne suna zaga duniyan mu to saboda suna da yawa to kowane minti akwai guda ɗaya da yake kusa da kai haka duk ƙauyen da kake ko fiye da ɗaya da suke kusa da kai wanda suke baka intanet kin ga su wanda da ake amfani da shi ko in ce wanda har yanzu ma ana amfani da shi kin ga suna da nisa tauraron dan adam din su kaman nisan su da duniyar mu wurin kilomita dubu talatin da biyar ne amma ita kuma wannan starlink din nisanta da duniyar mu kilomita ɗari biyar ne da hamsin to kin gani in aka haɗa kilomita dubu talatin da biyar da ɗari biyar da hamsin kin ga ai akwai bambanci shi yasa starlink din zai yi amfani sosai ma masu aiki da yanar gizo kuma zai yi amfani a ƙauye saboda in har ka siya na'uran su ka kafa a gidanka to ko da yaushe za ka rinka samun yanar gizo bambancin shi compared to wanda muke amfani da shi na da wannan din yana iya sauke maka MB hamsin zuwa biyu a cikin second ɗaya su kuma kin ga wa'ancan da muke amfani da su masu IBP MB din bakwai haka zuwa 20 a cikin second ba. Kalubalen shine a sa bangaren kuma farfesa adamu idris tanko masani akan harkar ilimin kimiyyar ƙasa ya yi tsokaci a game da matsayar da aka cimma a taron cop 27 na farko dai shine a fahimci cewa matsayin nan babban cin nasara ne musamman ga mu kasashen afirka ko duka kasashe masu tasowa domin da dadewa ake ta wannan bayani cewa mu wannan matsala ta sauyin yanayi yana da matsaloli yadda yake samar da matsaloli na loss and damages tun da an samar da wannan da dadewa irin kasashe namu tun muka fahimci cewa matsaloli sun riga sun kunno kai kuma muna ganin su yau da gobe kamar yanzu da aka gani irin matsala ta ambaliyar ruwa da aka dinga samu da birane da kauyuka an ga waɗannan a kusan duka yankuna na duniya duk lokacin da aka samu damuna kamar mu a nan kasashen afirka an ga yadda ruwa ya ci garuruwa ya ci gonaki in dai har an yarda da cewa ɗumamar yanayi ko kuma sauyin yanayi ya kawo wannan ai kaga an riga an ci karfin wannan kaga tun da aka ya hankalin duniya ta fara kallon wannan matsala kuma aka samu matsaya cewa eh gaskiya matsala ce da sauyin yanayi ya kawo da aka ga an ci babban nasara to amma matsalolin da ake hanga su ne. Mai sauraro duka-duka abin da shirin yanayi da muhalli na wannan makon ya kunsa kenan sai kuma zuwa makon gobe idan allah buwa yi gagar misali ya yi mana a to yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sai solomon abu da ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu da ke mana fatar alkhairi da aisha da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice. Wani babban jakadan Amurka ya bayyana damuwa sosai game da ayyukan sojojin hayar Rasha na Wagner da kuma yunkurinsu na ɗaukar sojoji a ƙasar Sabiya da sauran sassan duniya. Mai bada shawara na musamman a ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Derek Shalay, ya ce ya bayyana wannan damuwar a yayin tattaunawar da ya yi da shugaban Sabiya Alexander Vucic a birnin Belgrade. Babban lauyan Amurka Merrick Garland ya naɗa wani lauya na musamman da zai binciki yadda aka gano wasu takardun bayanan sirrin gwamnati a wani tsohon ofishin shugaban ƙasar amurka joe biden da ke washington da kuma a gidansa da ke wilmington a jihar delaware galan babban lauyan na amurka ya zaɓi robert hur tsohon mai gabatar da ƙara na gwamnatin tarayya a jihar maryland don gudanar da binciken kafofin yada labaran ƙasar iran sun wallafa wani bidiyo a jiya alhamis wanda suka ce ya nuna alreza akbari dan birtaniya amma dan asalin kasar iran wanda ke fuskantar hukuncin kisa bisa laifin leƙen asiri da taka rawa a kisan gillar da aka yi wa wani kwararre a fannin kimiyyar nukiliyar iran a shekarar 2020 to masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asa da misalin karfe hudu na yamma idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudumawa ga nasarar wannan shirin musamman maryam dauda da ta karanto mana labaran duniya sai kuma salman abo da ya haɗa mana shirin ya kuma ba da umarni ni hadiza kyari ke sallama da ku daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc